الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء قبل تفسير منوت رمضان شكرا جبوت يد دريب da ɗari hudu da arba'in da bakwai hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da garin Makka zuwa Madina wanda ya daidai da shekara 2026 miladiya a yau insha Allah za mu yi majalisi na goma 11 zai mun tsaya ƙarshen suratul Tauba sai kuma za mu tashi a farkon suratul Yunus suratul Yunus sura ce makkiya tana da ayoyi 109 an ambace ta suratul Yunus saboda akwai kisa na Yunus a ciki wannan sannan ta abin da take karantarwa shi ne aƙida da tabbatar da manzancin manzanni da kuma manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan bismillahir rahmanir rahim ubangiji ta lafiya alif lam ra a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم وبنجي سالايت ألف لام را وانا ألف دلام دراء والله أعلم بمراده بذلك الله شيء كأية يتم يجد ألف لام را saboda a larabci babu wata kalma da za ka ce alif lamra ka ba ka wata ma'ana a yadda laraba suka sani saboda haka sai a ce Allah shi ya san me yake nufi da wannan amma dai akwai abubuwa guda biyu a dangane da irin waɗannan haruffa da ake buɗe wasu surori da shi wanda ake ce musu alhurufin muqatta wato harufa yankakku irin su alif lamim irin su kaha ya ayin irin su tsaha irin su kaf sunun da sauransu su Yasi. Allah ta'ala yana buɗe su wasu surori da irin waɗannan harufan domin ya bayyana da mujizan alƙur'ani cewa alƙur'ani yana magana ne da waɗannan harufa wanda ake ce musu alfaba'iyya shine alifun lamun ta'un zuwa kashi in ka karanta daga bakare har nasi wayannan harufa ne da ake ce musu hurufin hijaiyya to amma ya gagari larabawa da suke da irin wayannan harufa suke haɗa maganganunsu su da wayannan harufa ya gagare su su zo da wani abu irin alqur'ani wanda fasahansa da balagansa ya kai na alqur'ani wanda ya gagare su to da haka shine Allah ta'ala yake buɗe wasu surori kamar yana ce musu fa da wayannan harufan kuke magana amma kun kasa zuwa da wani littafi ko wani abu wanda ya kai alkur'ani wato fasaha da balaga a wajen lafuzansa da ma'anarsa so da aka na alkur'ani gagarau ne tabbas daga wajen ubangiji ta yake وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وذاك القرآن لتافي لك أذره ba wanda ya sai zo da barna a gaban gabansa ko bayansa tanzilu min hamidin hakim Allah ta'ala ne ya saukar da shi saboda haka babu wani wanda zai hada wa'annan irin wa'annan harufa zo da wani abu irin irin Qur'ani kira Qur'ani ya zama mu'jiza har duniya ta tashi ita tana nan a hannunmu tana nan a wajen kowa musulmi duk ya sani sai je kasuwa ya sau ƙura'ani ya karanta a gidansa akwai amma babu wani mai barna da ya isa zo da wani tafi irin alƙura'ani ya sai tsoron ma ga shiga irin nan wani a duniya ta tashi ba za a samu wannan ba ita ce mujiza khalida wato mujiza madawwamiya ja annabiyuna bil ayati fansaramat wa ji ji'tana bi kitabin ghairi mustarih dukkan annaba sun zo da mu'jizozi sun wuce kowanne an yi shi ya wuce amma ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka zo mana da alqur'ani wanda shi ba wucewa har abada sai dai idan duniya ta zo tashi Allah ta'ala ce tilka ayatul kitabil hakim wa'annan ayoyi ne na alqur'ani alhakimi abun kyautatawa wayannan abubuwan da ake karantawa da lafuza da zumloli, ayoyi ne na littafin Allah shine alqur'ani wanda Allah ta'ala kyautata lafazinsa da ma'anarsa wanda yake da da'in karantawa babu wani littafi a duniya da ake karanta shi ya maka da'i kamar alqur'ani kuma da muryoyi daban-daban kuma kowa da irin muryarsa Qur'ani shi din ne dai amma muryan kuma ta mutane daban-daban kuma kowace da irin kalan daɗi alkalamu kalamul bari wallahu wa sautu sautul qari maganar ta ubangiji ta ala ne amma sautin kuma na mai na mai karatu shi da littafin da ba a kosawa wajen karanta shi fatiha nan kullum maimaita ta ake amma in ana karanta maka daɗi kake ji kama in kana karanta kana jin daɗi inda wata magana ne da babban qur'ani ba yau a karanta maka gobe a karanta sai ka ji abu ma ya ishe ka kowa abi ne ba in kana yawan jin sai ka ce kai na rediyo na kan ba su da wani kasar sai wannan amma qur'ani ba bara ka faɗi haka shi in ne dai aka sa maka kuma da kake shi ne babu shahid da yake cewa khairu ja'ifin la yumallu hadithuhu wa tarjaduhu yazdadu fihi tajammul ne fiyayyen magana wanda ba a kosawa wajen karanta shi yawan maimaita shi ma ƙara masa kyau yake ka tambaya da rabobi ka ji to ka je suke koya suke kokarin hadda ba sa jin daɗin sa kamar yadda ya zama bayan sun dandake sun karanta sun sake karanta to kullum ƙara kurjini yake yi ƙara daɗi yake yi wannan kawai ya isa ya nuna maka cewa wannan littafin daga wajen Allah ne subhanahu wataala sannan ba ga balaga da fasaha a cikin wannan littafin wanda duk wanda ya san larabci in ana karanta Alƙur'ani, ya san cewa ba mutum ne wanda larabcin ba wane mutum fasaha da balagan ta wuce dan adam ta wuce maganar dan adam magana ce ta Allah subhanahu wataala shine magana da Alƙur'ani. sannan ga shiriyar da ke ciki kala kala ba wani alkhairi na duniya face an nuna mana shi ko da sharri an nuna mana don karmu ba wani alkhairi na lahira a face ƙur'ani ya tsora mu a kansa zuwa wani sharri kuma ko masifa a lahira ƙur'ani ya tsawatar da mu akwai gargadi da albishir a cikin farkon suratul baqara Allah ya ce alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alif lam mim shi ma ka bude da huruful muqatta'a sai Allah ce wannan littafin ko shakka babu daga wajen Allah ta'ala ce kuma shari'a ne ga masu tsoron Allah to galibin duk inda aka bude da waɗannan harufa al-huruful muqatta'a za ka ga maganar al-Qur'ani za ka alif lam mim zalika al-kitabul arabi alif lam ra tilka ayatul kitab haka da duk inda ka karanta sai ɗaya irin su ka haya an fa da zikru rahmati rabbika abdahu zakariya taha ma zanna a anzalna alaykal qur'ana litashqa ko da aka duk inda aka kawo irin wayannan galibi sai ka ga maganar qur'ani yake don a tabbatar maka da mu'jizan alqur'ani Allah ta ce tilka ayatun kita shi tilka in ko kuma fa'ida ta biyu na farawa da wannan hurufin shi ne hankalinka ya dawo kan alqur'ani don za a karanta shi kafirai sun kasance suna hayaniya lokacin da ake karanta alqur'ani suna cewa qalu la tasma'u li hadha alqur'ani walghaw fihi la'allakum taghlibun kada ku dinga sauraron Muhammad yana karatu alqur'ani ku dinga hayaniya don ku rijaye shi to da idan za su saurara to mujizan qur'ani zai kama su zai musu tasiri to sai su dinga tada hayaniya to sai Allah yake buje wasu surori da irin wani arufan an ce alif lam ra sai ba larabe ah, to me wannan kuma bai faifanci malam ba kawai sai a ce masa tilka ayatul kitabil hakim kaga sai a isar masa da sako kan ya ankara alif lam mim sai ce zalikal kitabu la raiba fihi haka ake isar masa da ainihin sakon su yana daga cikin fa'idodin budewa da wa'annan harufa to da aka ce tilka ayatul kitab tilka ismul ishara ne lil ba'id abu nan nesa ne ake nuna shi a ce tilka wancan ko wancan zalika wancan amma idan kusa sai a ce haza wannan hazihi wannan rasulatul bakara Allah ce zalikal kitabu wancan littafin nan kuma yace tilka ayatul kitabi can ayoyi na alqur'ani kuma ga qur'ani a gaban ka gashi a gaban ka amma maka ne sani yana nesa malai suka ce don girmama alqur'ani ne a nuna maka madaukaki ne yana sama ke wancan littafi saboda daukakansa ne wato littafi madaukaki ba ka shada da nesa haka nan wa'annan ayoyi madaukaka ne shi aka sai aka ce tilka ayatul kitab can ayoyi na alqur'ani alhakim wa'anda wato ayoyi suke da hikima domin me domin a nuna maka darajar alqur'ani da daukakansa cewa maganar Allah ne subhanahu wata'ala Allah ta'ala ce littafi ne mai hikima hikima shine ko ne abu ka ajiye shi a muhallinsa wa ba'u shay'i fi mawdi'ihi al-munasib lahu in kai abu ba a yadda ya dace ba sai a ce bakai yi hikima ba ko baka da hikima in kai shi a yadda ya dace sai a ce akwai hikima in maganar ka kai ta inda ya dace kai ta ce kai hikima in kai ta ba inda ya dace ba ko min kenta sai a ce babu hikima a maganar nan ta to littafin nan mai hikima ne akwai hikimomi a cikinta duk ayan da aka faɗa duk abu sakon da aka isar lalle ya dace a isar da shi a haka sannan abun kyautatawa ne babu ƙarya a cikin alƙur'ani, duk abin da aka faɗa gaskiya ne don magana ce ta ubangiji ala babu shakka a cikin alƙur'ani, kuma babu tukka da warwara a cikin ga ta fi ne muhkam abun kyautatawa maganansa ba ta warware juna ayoyin ba sa warware juna ba kamar maganan wasu mutane ba yau mutum magana gobe warware ta jibi magana kaga yana nuna akwai ƙarya a ciki ko ba wani amma alƙur'ani baya warware juna sai dai in kai ne baka gane ba sai ka tambayi malamai sai su yi maka bayani don Allah ta'ala cewa walau kana min indi ghairi Allah la wajadu fi ikhtilafan kathira da qur'ani nan ba Allah ne ya saukar da shi ba da a dinga samun karo da juna wannan ayatai ta yi karo da wancan wannan ta faɗa wannan ta warware to amma babu to ka ilimin da ke ciki ingantaccen ilimi ne shi ne ma afdalul ulu ilimin da ya fi kowanne falala da daraja kitabullahi afdalu kulle ilimin bihi ajla wa ujla kullu mulmin wala abqi bihi badalan batatan walakin astazidu bihi ulum littafin Allah shine ilimin da fi kowanne daraja ya fi kowanne ɗaukaka za ka nemi ƙarin ilimi na alƙur'ani kuma kowa yana tafsirinsa gurgudun fahimtarsa ba gani malamin tafsirin ma wani ya fassara wani wani ya zai fassara sai ka ji fassararsa daban duk da cewa sakon ɗaya ne amma za ka ji ana kwakwalo ilimi a cikinsa to ubangiji subhanahu wataala ne ya shimfiɗa wannan ilimin a ciki to sai Allah ta'ala ya ce akana linnasi ajaban أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين Ubangiji ta lafi a kada linnasi ajaban yanzu zai zabe wa mutane abun mamaki an auhaina ila don yi wa wani mutum daga cikin su wahayi mun ce shi annabin Allah ne mazon Allah ne sai su kama mamaki an anziri nasa muka ce masa kaje ka gargadi mutane ka gaya musu abin da zai halakar da su su nisance shi wa bashirin lazina amanu kai wa wayanda suka yi imani suka yi imani albishir anna lahum qadama sidqin inda rabbi cewa suna da rigage na gaskiya a wajen ubangijinsu suna da lada mai yawa Allah ya rubuta su cikin masu arziki a lahira qala kafiruna sai kafurai suka ce inna hadha la sahirun mubin ai wannan mai sihiri ne mai mabayanin sihiri wai manzala ta suwa mai sihiri ne qur'ani sihiri ne suka ki su karbi gaskiyar da alqur'ani yazo da ita abdullahi ibn abbas yace da aka aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kafirai suka yi inkari suka ce ai Allahu a'zamu min an yakuna rasuluhu bashara suka ce Allah ya huce a ce manzon sai zo mutum sai dai ya aiko mala'ika amma ba dai mutum ba kaji ta yadda shaytan ya biyo musu ai ba mala'iku ne suke yawo a bayan ƙasa ba ko inda mala'iku ne suke rayuwa inda muke rayuwa sai aiko musu manzo mala'ika amma mutane ne sai aka aiko mutum sai suka ce Allah ya wuce aiko mutum a matsayin manzo sannan sai suka ce wai amma waje da man yursiluhu illa yatima abi talib bai samu wanda zai aiko ba sai marayan abu talib zai aiko wai mutum din ma ya zama maraya suka ce wai shine zai aiko to ne Allah ta'ala sai saukar da wannan aya akana linnasi ajaban wai mutane mamaki suke ne an tauhaida ila rajulin min don mun yi wa wani daga cikin su wahayi ba mala'ika ba suna mamaki wannan sai mai abun mamaki a ciki Allah ya san inda ya kamata ya aje ne manzoncinsa Allahu ya'lamu haythu yaj'alu risalata Saka Allah yana zaɓa daga cikin bayinsa, wato ya ba su manzonci shi yasa ma da yace ahum yaqsimuna rahmat rabbik su ne suke riba ramar ubangijin ka din da darajojin da Allah yake barwa da annabta shi yake ribawa shi yake ba wanda yake suka ce waya za a yi a ce a aiko mutum ba mala'ika ba to sannan mutum din ma aiko maraya wanda suka san shi suka san kakansa suka san babansa marayan Abu Talib shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun san cewa maza sama maraya ne min ibadil abawai ta bangarori duka guda biyu babansa ya rasu kafin a haife shi ba. mamansa kuma ta rasu bayan yana shekara shida a duniya saboda haka shi maraya ne ta kowane bangare da shi kuma galibi maraya kuma za ka samu mutum ne wanda ba mai ɗaukaka a cikin jama'a ba amma Allah ga dama ɗaukaka ka ko kai bara ne ya ɗaukaka ka in ya baka annabta magana ta ƙare in ya baka ilimi magana ta ƙare kuma ya baka wata ɗaukaka Kisa ni wani yake cewa laysa al-yatimu zai kadma ta waliduhu inna yatimu yatimu al-ilm wal adab maraya fa ba shi ne maraya abin tausayi fa ba shi ne wanda baban sa ya rasu ba ko maman sa ta rasu ba a'a maraya abin tausayi ne wanda bai da ilimi bai da tarbiya saboda dama abin da ake tsoron kar sa ta tabarbare ne da rashin babansa ko to idan ko da kana da uba in baka da ilimi baka da tarbiya shikenan ka zama maraya ka zama abin tausayi to manzo sama ya samu ilimi ya samu tarbiya ya zama annabin Allah kaga maganar maraici ma bata taso kuma lokacin da aka bashi annabtan shekarar sa dole shekarar sa 40 ai maraici daga shekara 15 kai ban kwana to dan ka ba maraya ba to da maraya shine mamata abu qabla al-bulugh wanda baban sai ya rasu bai kai balagawa bai balaga ba yana yaro karami sai baban sai rasu idan ainihin ya riga balaga baban sai rasu shi ba maraya ba to ba za su da maraya ne to amma Allah ya tattaro shi Allah ya masa gata alam yajid yatiman fa'awa za kai ba maraya bane Allah ya taro ka ya jibinci al'amuranka ka zama babban mutum to marayun nawa ne wanda suka zama manyan mutane a nan yanzu a rayuwar mu wanda suka zama shugabannin ƙasa ma kuma iyayensu sun rasu suna suna ƴan yara ba su ba da gaba. Allah ta'ala yana ɗaukaka wanda ya ga daman ya ɗaukaka shi ko da ka karkare da mutum karka ga yanzu mutum a ah, dan miskini ne ko ni maraya ne ko ni marar gata Ba ka san matsayin da Allah zai bashi a ɗan gaba ba a rena mutum idan ka walakanta shi zo ya zama wani abu to kuma ba zai manta da abin da ka wasa da walakanta yana yaro in ka daraja shi ka girmama shi ka taimake shi to in ya zama wani abu ma ba zai manta da kai ba ya san cewa ka karrama shi ka daraja shi to ba wanda ya san gobe sai Allah Allah ta'ala shi ya san kowa yanda karshen sa zai zauna ya wani daukaka zai samu ko kaskanci ba wanda ya sani in kana ga daren kai wani ne yau wataƙila gobe ba kai wani wanda ka renan a yau din gobe sai zama wani abu sai ka zo kana nema alfurmansa to kar ka rena dan adam musamman ma musulmi ɗan uwanka ka fa bil mar'i isman an yi hakira akahu muslim ya yi shi mutum laifi ya walaƙanta ɗan uwansa musulmi babban laifi ne rubba ash'asa a gabara madaku'un bil abawabi law aqsama ala Allah la abarrahu da yawa za a ga mutum kore-kore jikinsa bugu buguza gashi in an zo shiga wani wuri ta tutture shi a shiga amma da zai rantse sai Allah ya yi abu kaza sai Allah ya yi abu saboda matsayinsa wajen Allah ta akwai tsoron Allah a tare da shi baka san matsayinsa a wajen Allah ba to karkare na kuma maraya ubangiji ta Allah ya yi umarni a kiyaye haƙƙinsa in ka ci dukiyansa ko tabbul bulbul kake ci ka kula da lamarinsa ka kiyaye masa dukiyansa manzo sai ce ana wa kafilu da fi fil jannati hakaza ni da mai ranon mara haka muke a janna ya nuna doguwar yatsansa da ainihin yatsa mai nuni dan tazaran kaɗan ne sai haka in kana kula da maraya ka kama hanyar wato ainihin shiga aljanna a cikin suratul araf ubangiji ta lace awa ajibtum an ja'akum zakarun min zikrun min rabbikum ala rajulin minkum kuna mamaki ne wai gargadi ya zo muku daga wajen ubangijin ku ta hanyar wani mutum daga cikin shi mutum ya zama banzo wani abu ne wani abun mamaki ne haka larabawa kafirai na farko suka dinga abubuwa abinda ba abun mamaki ba sai su ce abun mamaki suka ce aliha ta ilahan wahidan inna hadha la shay'un ujab yanzu duk abubuwan bautan nan guda ɗaruruwa makka ba kawai ɗari uku da sittin gumaka ana bauta musu ka zo ka ce abin bauta guda ɗaya ne duk sauran shirme ne wasu na mamakin ka wani babban abun mamaki amma da rafi tunani guda ɗayan nan shi ya halice su fa shi ya samar da su babu shi yake azirtar da su yake azirta su in sun shiga wahala shi suke roƙa ya yaye musu bala'i amma ko suna mamaki a ce shi kaɗai za a bauta to za a bauta in ba shi ba to da ka ubangiji wa ta'ala ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace kuma yayi gargadi wa mutane an anzirin nasa wa bashirin lazina amanu an an na kai wa mutane gargadi abin da ake cewa gargadi shine a nuna maka abu mara kyau ka kiyaye shi don kar ka samu muna sakamako in kai ya sa ba za su ya tara mutane su a safa ya ce zuwa zan ce muku wasu jama'a za su kawo muku hari a bayan wannan kwari za ku yadda suka ce i ai baka taɓa yin ƙarya ba ko mu san ka da ƙarya ba sai ce to fa inni nadhirun lakum bayna yadi azabin shadid yace to ni mai gargadi ne a gare ku a gaban ku akwai azaba mai tsanani idan ba ku imani to kaga gargadi shine farko sai kuma albishi idan ka sa mutum yana barna ko yana yin abu mai kyau to ka fara rusa barnan tukunna in ka ji masa inkari wannan abu ba daidai bane kuskure ne ka gyara shi to sai ka masa a akan kyawun ayyukan ayyukansa to musulunci da ya zo ya samu laraba suna shirka ko suna bautan gumaka suna shan giya suna neman mata amma kuma suna da wasu abubuwa masu kyau kuma shine cika alkawari tarban bako da yin kyauta abubuwa da wanda ake ake ba su da shi amma dole an fara yakan shirkan tukunna da kafurki. an yaƙi duk abubuwan da suke manya-manyan na ɓarnan sannan wayannan kuma aka tabbatar da kyawun ɗabi'u da suke ciki ba za su hace buɗe su ji makarimar akhlaq an umarce ni in cika kyawa ɗabi'u. an aiko ni in cika kyawa ɗabi'u. lama akwai sun tabbatar da su kuma in ƙara mutu a kai amma kuma duk abin da mutum yake da barna kuma in bai daina shi ba bayan kyawun ayyukan da yake ba za su masa amfani ba domin alhakinsa zai rinjayi munanan zai rinjayi kyawun ayyukansa daga nan ba zai kai labari ba Za ka gyara mutane tauhidinsu ka gyara musu imaninsu wannan shine al'adan annabawa albishir da gargaɗi? in kai kaza albishi shine in kai kaza ka da kyakkyawan sakamako kaza gargadi kuma in kai kaza akwai mummunan sakamako abin da zai maka kyau ba karshe ƙarshe to haka annaba suke tafiya duk gaba ɗaya da awansu akan haka suke a cikin suratul an'am ubangiji ta dace wa ma nursulul mursalina illa mubashirin wa munzirin faman amana wa asla fala khawfun alaihim wala hum yahzanun Allah ta'ala ya ce ai ba ma aiko manzonni face sai sun zama suna masu albishin da aljanna ga wanda ya gyara imaninsa da halaye kuma suna masu gargadi da wuta ga wanda ya lalata sa da kafirci da shirka ko ya lalata halayensa sai Allah ta yake duk wanda ya imani ya gyara ayyukansa to bai da tsoron zuwa lahira bai da bakin cikin barin duniya shine kawai gargadi da albishir din kai imani ka gyara halayenka kawai in kai imani da Allah ta'ala sannan ka gyara halayenka shikenan ka zama ɗan aljanna in ka zo mutuwa ka san dai dama mutuwan kana tsoron me zaka je ka tarar da ai to tun kafin a ɗauke ranka za a haska maka gidanka na aljanna ba za ka ji tsoron zuwa lahira ba kwata kwata duk fargaban da kake ji to ya kare fa yanzu gashi na zo ɗaukar ranka kuma mala'iku suna suna sauka a kanka innal ladina qalu rabbuna allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihim almala'ika Allah ta kafu wala ta zanu malaiku za su ko suna maka abidin kaka ji tsoron zuwa lahira ga sakamakon a lahira sannan karka yi bakin cikin barin duniya duk za ka je ka tarar na na'iman ya yafi abinda ka bari da duniya ko min mulkin ka ko min daukakan ka ko min dukiyar ka kaga wannan shine babban rabo kenan zalikal fawzul azim tun kana duniya baka bar duniyan ba ba a gama ɗaukar ranka ba a nuna maka ga sakamakon ka to haka manzanni suke yi gargadi da albishir duk wanda ya imani ya gyara ayyukansa to sakamakonsa aljanna ne kuma sun kan ya mutu za a nuna masa za a masa albishir din za a ce karka ji tsoron bari lahira abin da bari karka bakin cikin bari duniya karka ji tsoron zuwa wato ainihin lahira to wannan al'ada ta annabawa ita ce al'adan ƙur'ani ma. Ƙur'ani in yi maka albishir sai zai maka gargaɗi, in yi maka gargaɗi ya gaya maka wutar jahannama sai zai ga maka aljanna kuma domin ka zama bainal kofi war raja tsakanin tsoron rahama tsoron azabar Allah da ƙaunar rahamar Allah ta'ala to haka na duk wani mai wa'azi mai hikima haka yake Gargaɗi da albishir a ciza a fura in ka ɗan gargaɗi mutane suka shiga tashi hankali kuma kar wani zuciyarsa ta balle sai ka ɗan sanya ya musu kuwa da bayani akan aljanna da rahamar Allah subhanahu da gafarar in kuma kai magana akan aljanna da gafara da rahmar Allah to kar wani kawai miƙe kafansa kawai ta muka ai mun zama yan aljanna to sai ka biyo baya da gargaɗi. to ba in kai kaza kuma za ka shiga wutar jahannama Allah bai zai kyale ka ba za ki kai kaza kaza sakamakon ka kaza to kaga inna rabbaka la sari'ul hisab wa innahu la ghafurur rahim saboda haka ubangiji ta ala yana da da sari'ul iqab yana gaggawan hukuma sannan kuma bai gafara ne mai mai jin kai saboda haka qabilit tawbi ne abin nan ghafirit dhanbi wa qabilit tawbi shadidul iqab Bai karban tuba sannan mai tsananin hukuma ne to idan wa'azi ya tafi a haka to shine wa'azi mai kyau kenan kana tsorita mutum kana masa albishir a haka haka dai sai lallaba yana tsakanin tsoron azabar Allah da kaunar rahmar Allah har ya mutu to ya mutuwa kuma sai ya rinjayar da kaunar rahmar Allah subhanahu wataala so da hadisin da yake cewa la ya musanna ahadukum illa wa huwa yusnu dhanna billah kar sai ku mutu fa yana kyauta da zato ga Allah amma idan ya zama da kullum azaba azaba to wani fa zai bar addini ma zai ga ko yayi ma ba inda zai je sai zai kai labari yau zai samu tsirawa in kuma kullum rahama kake ga mutane da gafara da saukin abubuwa to nan ko za su miƙe kafan ba za su bauta Allah ta za su rena Allah wani dole shi ne abin da yake faruwa ga yan bid'a za ga wa'azin yan bid'a ba babu gargadi albishir ne kawai in karkewa ne zaka shiga aljanna an karke wuri ne kaza kai kanka ka haye zaka iya kama hannun wani ma ka kai shi aljanna kullun wazin kenan fadan kallalolin shehunai da waliyai da cewa su masoya manzon Allah ne su kan ba su da matsala in sun je lahira kullun haka ake yasa suka rena Allah suka rena manzon Allah ba su damu da Allah ya ce manzon Allah ya ce kawai nan tatsuniyoyin su ake bi to kaga an kauce hanya ne an kauce wa'azi babban abin da za a nuna maka shine girman Allah subhanahu wa ta'ala sannan zai maka girman manzo Allah ta sama girman alqur'ani matsayin wannan addini shine wa'azi amma lokacin da kana tallata maka wani yana kace maka in kai riko da shi fa kai ka haye ba na son ka bar Allah ne ka bar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga nan kuma ka kama hanyar wutar jahannama yawa saboda haka man yushaqiqi ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabili al-mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nusli jahannama ka'al zaka dole sai ka bi hanyar da manzala kuma ya shunkuda, yadda magabata suka bi haka za ka yi addininka. duk mai kira zuwa ga addinin Allah mai wa'azi shine mai tsora mutane akan abun da yake na daidai mai tsori ta su akan abun da yake na kuskure dole a samu al'amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar umuri yake ki ake da hana munana amma su zaka ga sai dai kikkiawa abu kaza da ki amma mummuna fa ba a tsawatarwa sai zama gashi mutane suna ibada amma kuma suna sabawa Allah subhanahu wa ta'ala kullum a cikin sabon Allah kuma in wani yana tare da su duk sabon Allah ne yake ko shirka zai yi ko shi ba za a tsawata masa ba za a yi fushi a kansa a ce ya kauce hanya ba wai a ah, ai mutumin namu ne wannan ai namu ne to wannan shine abin da Allah suna ba su da shi domin kai ba hajar ka kake tallata ba kana tallata alqur'ani ne da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kabi qur'ani da hadisi ka samu tsira in ko ba haka ba zaka halaka kawai to da haka ba ba ba ba sani ba sabo in ana maganar wa'azi ba sani ba sabo in dai kana son mutane da alkhairi to ka gaya musu abin da Allah yake da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala yake ayuwa wato mu'mine albishir anna lahum qadama sidqin inda Allah suna da rigage na gaskiya a wajen Allah menene rigajin wasu malamai suka ce ai su mu'minai tuntunin an rubuta su cewa su yan aljanna suna da sa'ada shine jin daɗi na lahira duk wani mumini na aljanna ne eh, ba haka Allah ta ce ba innal ladina amanu wa amilu salihati kanat lahum jannatul firdaus nuzula duk wanda ya imani yake na gari aljanna firdaus ita ce garansa to haka zai shiga wato ainihin zai shiga aljanna wasu suka ce kadama sidikin din ana nufin wa'anda suke muminai suna da rigage na kyawun ayyuka wanda suka gabatar to ai ba ka zama muminin ba sai ka zama mai kyakkyawan aiki sai ka zo mai kyakkyawan aiki in ka jace maka mumini to dama yana da kyakkyawan aiki ne sai a masa albishir da kyakkyawan aikinsa to da haka wa bashirin ladina amanu anna lahum qadama sidqin inda rabbi da suka zama mumini to kamar su albishir suna da ayyuka kyawawa wanda Allah ya karɓe su albaya kuma haka al'adar su yake ubangiji ta ce innamal mu'minuna alladhina idza dhukira Allah wajen qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناه ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم أبو الله قد يبير أكفتا نفرقوا سنو من أكا أمتي الله سنة قوريتا سنة قدين كرجين الله زقاتا sai su ji girman Allah ma mai zuciya gaji mumini kenan na biyu kuma idan aka karanta musu ayan alqur'ani yana kara musu imani su je wajen wa'azi su ji imani a musu gargadi su ji imani a karanta qur'ani su ji imani su ya tsaro. sannan na uku suna da tawakkali ga Allah duk abin da suke nema a wajen Allah ta'ala suke nema ba sa zuwa wajen bokaye ba sa yadda da canfi ko tsafi ko wani abu daban ga Allah suka dogara na hudu suna tsaye da sallah dan in ba sallah ina addini yake in ba ka sallah ba ka da addini sannan na biyar suna ba da zakka kuma suna yin sadaka to Allah ta'ala da ya faɗi sifofin sai ce ulaika humul mu'minuna haqqan wannan sune mu'mini na gaskiya kenan aiki ne yake nuna kai mu'mini ne ba wai faɗa a baki ka zo kana alfahari mu ne kaza mu ne kaza ko ne kaza kace kai ne na Allah ko ku ne masu ya manzo Allah wasu sun riga ku munafukai ma suna iya faɗan wannan aikin kai gaskanta ka Ko da ka abin nan yahuda cewa suka yi nanu abna'ullahi wa ahibba'u suka ce mu ne masoya Allah mu ne ƴaƴan Allah suke ta abin nan suke ta alfahari da shi Allah ta lashe to me yasa Allah zai muku azaba a lahira in gaskiya ne kaga aikin ku da ba abin da kuke faɗa da mu sannan suka ce wa qalu la yadkhulu al-jannata illa man kana hudan aw nasara suka ce yahuda suka ce ba mai shiga aljanna sai yahud nasara suka ce ba mai shiga aljanna sai nasara yan bid'a suka ce in baka doni wani shehi ba ko kai ne qad amati salatu ba za ka shiga aljanna ba iya wanda ya bi shehin su kawai shine zai shiga wa zai shiga aljanna Allah ta lace tilka amani wannan shine burin su kul hatu burhanakum kuntu sadiq to ku kawo dalilan ku inda gaskin ku kawo hujja ba hujja wadda ayyulantakum alaiha bayyinatum abna'uha adayna duk da wanda baka da aya da hadisi ya'yanta ya'yan shegu ne kawai ba su da uba saboda haka dole ne ka ya zama duk abin da za ka yi akwai hujja ai galibi ma mutum zai na alfahari dama kawai shirme ne kawai kai ma ka san shirme ne to wanda yake alfahari shine na Allah shine wa bayan Allah ta ce fala tazakku ko a alau bi wani ta kar ku tsarkake kawunan ku Allah ke san mai tsoron Allah to kai zo baka da baka jin tsoron Allah ka zo kana cewa kai na Allah ne kana ga yawa mutane kai ne wani kai duk wazin ya kare akan mu mu ne kaza mu ne kaza wannan kauyanci ne wallahi kauyanci ne addinin Allah rashin sanin addini rashin wayewa ne na addini zai sa mutum mutum ya dinga faɗa haka mana manasa ba haka suke ba a ga aiki a ƙasa inna Allah la yanzu ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum Allah ba duba suranka ko ka je ka sa ta alkibbanka ka tsawara wani rawaninka ka zo ka aje buzunka ka rike tarbinka duk abin da kai ba na Allah yake duba ba yana duba aikin aikinka mai kyau ne ko ba mai kyau ba yana duba zuciyarka mai kyau ne ko ba mai kyau ba shi kenan kawai amma ba yana duba zahirinka ba ne kyallinka ba a zuciyar ita ce da kuma aikin da gaske kai ko ba kai ba wannan kawai shine zai baka rahamar Allah subhanahu wataala kulu washrabu bima aslaftum fil ayyamin khaliya don na gaji aljanna yayi aiki ne wannan Allah ta lace kuna da aiki tuntunin dama ko mu'minai ana muku albishir Allah ya san da ayyukanku da kuke yi wasu malamai suka ce kadama silikin inda rabbin kuna da lada mai yawa duk ma'anar ɗaya ne dama kun mutanen kirki ne kun yi aiki sun tuni kuma Allah zai ba ku lada mai yawa da sababin wannan aikin da kuka yi a cikin suratul kafi ubangiji ta lati alhamdulillah allazi anzala alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja liyundira ba'shan ba'san shadidan min ladunhu wa yubass na'am alhamdulillah allazi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ubangiji ta'ala ya ce godiya ta tabbata ga Allah ta'ala wanda ya saukar da littafin alqur'ani ga gabawansa shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko bai sanya nan wani karkataccen littafi ba littafi ne wanda yake miƙiƙi sannan ya sanya shi don ya zamana mai gargaɗi ga uquba mai tsanani daga wajensa ga wanda ya saba masa sannan ya albishir wa mu'minai wa'inda suke aikata ayyuka na gari cewa suna da lada mai kyau a wajen Allah ta'ala to kaga manzonni an saukar da Alƙur'ani, wanda shirya ne ga al'umma an aiko manzo Allah ta sa yau mutane gargadi da yunzira ba'san shadidan illatu saboda haka kaga ayyima saboda haka idan idan yi abun nan idan malami baya gargadi to ba yana son gyaran al'umma ba ne kowane ɗan iska ma yake ce naka ne kowane shirme ne bo shirmensa sai zo ce yana cikin haka sai ko ba kwa sawatarwa ba kwa hana munanan ayyuka saka dole sai kayi gargadi akwai azaba mai tsanani daga wajen Allah ga wanda ya saba wa Allah ta mumine kuma musu albishi cewa suna da lada mai kyau mai yawa wajen ubangiji subhanahu wa ta'ala saboda sun bi Allah sun bi Allah sun bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan ubangiji ta ce qala al-kafiruna in hadha la ta inna hadha la sahirun mubin kafirai suka ce ai wannan manzon mai matsafi ne matsafin ma mai bayyana mai bayyana ne tsafi wai duk da bayanin dalilai da mu'jizozi da suke tabbatar da manzancin manzala ta sama amma kafirai sun karyata manzala sama amma don taurin kai ne ba su gane ba ne sun yadda shi annabi ne ah, me yasa suka ce baya ƙarya sun tuni suka ce ma jarrabna alayka illa sadiq amma mutaba jarraba ka da ƙarya ba duk abin da rage faɗa gaskiya ne me yasa da za su tsora dutsen Kaaba abin da Hajarul Aswad a Kaaba suka yi ci kwana uku suka kasa sasantawa ko ci kabila ta ce ita ne ko wace ta ce ita ne za ta tsora a ƙarshe aka ce to a bari ma wanda ya fara shigowa masallacin nan inda mutum ne abin ce mana hukunci shi nan sai maza su sai ya shigo tun ba bai zama annabi ba yana shekara talatin da biyar yana shigo aka ce to ku yadda da muhammadu suka ce haza Aminu, haza aminu wannan amintacce ne wannan amintacce ne to kuma shi ne zai muku ƙarya baya yin ƙarya a hirarsa da mutane yawa Allah ƙarya shi sa ai ja shi yake tambayan abin nan abin nan wanda suka yi hijira yake tambayan wannan eh, Jafar bin Abi Talib lokacin da bai musulunta ba yana masa don dangane da halayen manzon ya ce shi yana muku karya ne a hira da yake na mutane kuma ya zama alƙawari ba karya ba sai ce baya karya kan gaskiya mu taɓa su samunsa da karya ba sai ce to ai bai zai yi ya daina yadda zai ya zama baya karya wa mutane yi wa Allah karya ba zai yi wa duk wanda a hiransa da mutane baya karya ta zai wa Allah karya? tun da ya guji ma yi wa wani karya ya zai wa Allah karya to kaga kenan taurin kai ne kawai ba wai ba su sani ba ne kawai sai suka lanka masa wai matsafi ne domin su kore mabiyansa ko wani karyan imani da shi amma sun sani cewa lallai manzon Allah ta sama Allah ne ya haiko shi kuma ya zo da mujizozin da basu isa su yi inkarin su ba wanda suke tabbatar da annabtansa da manzon jinsa sai Allah ta'ala ce إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون بنجي تعالى إن ربكم الله الذي خلقكم لذي تبت أبنجي قوان دي حديثيكم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض لذي تبت أبنجي قوان دي حديثي سميتك السيفي ستة أيام إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض ويهقوا لي الله inna rabbakum tabbas ubangijin kuma ubangijinku kuma mamallakinku mai sarrafa ku yanda ya ga dama Allahu shine Allah alladhi khalaqa as-samawati wal arda wanda ya halitta samai da ƙasa shine ubangiji ta'ala wanda yake halittan wanda ya halitta sama da ƙasa fi sittati ayyamin a cikin kwana shida ya halitta samai da ƙasai sammai bakwai ƙasai bakwai sun mastawa ala al'arsh sannan ya daidaita a saman al'arshinsa yudabbirul Amra shi yake shirya al'amuran duniyar nan gaba ɗaya manya da ƙanana ma min shafi'in illa min ba'di iznihi ba wani mai ceto a duniya sai bayan izinin ubangiji ta'ala a lahira akwai ba wanda zai ceci wani a lahira sai in Allah ya bashi izini zalikumullah wannan shine Allah rabbukum mahalicin ku fa'budu ku bauta masa afala tadhakkarun ba za ku wazantu ba ku gane cewa shi ne ya cancanta ku bosa ba kuma ka ba bangiji ta lace inna rabbakum haƙiƙa mahalicinku kalmar rabbu tana zuwa da ma'anan mahalicci mamallaki mai sarrafa abu yadda yake so galibi shi shine take zuwa ƙur'ani alhamdulillahi rabbil alamin dukkan yabo ya tabbata ga Allah mahalicin talikai mamallakinsu mai sarrafa su yadda ya ga dama sannan kuma tana zuwa da ma'anan wato abun bauta lokaci la rabba illallah ar-rabbu da ma'anan al-ma'bud laraba suna fatan su kamar yadda wani da yazo ya ga dila suna kashi akan akan gunkin sa da yake bauta suna fitsari suka walakanta gunkin to da yazo duzo gunkin ya duba ta kai sai ya wanda zai bauta sai wannan wanda dila suke walakantawa yace a yabulu salabanu bi ra'sihi لقد ظل من بانت عليه الثعالب ولو كان ربا كان يمنع نفسه ولا خير في رب نهته المثالب برئت من الأصنام في الأرض كلها وآمنت بالله الذي هو غالب yace abun bautan a rabbin nan ya nufin ma'budun ba abun bautan bautan mutum a ce dila suna fitsari a kansa ai wanda dila suka fitsari a kansa ya Ya ce da ya cancanta a bauta masa da ya hana dila su yi fitsari a kansa yace ba alkhairi ga wanda baya iya karewa kansa cuta balle da za a ce kare maka yace to daga yau nayi tawaye wa dukkan gumakan duniya gaba daya nayi imani da Allah ta'ala wanda yake mari jari. to inna rabbakumullah ubangijin ku shine Allah subhanahu ta'ala Allahu lafzul jalala wanda ba wanda yake amsa wannan suna sai ubangiji ta'ala sai sa Allah ya ce hal ta'lamu lahu samiyya. shin ka san wani tukuran Allah babu amma kaga fir'auna ya ce ana rabbukum a'la ana rabbukum a'la ni ne ubangiji kuma dauki amma bai ce ana Allah wa wane shi sai isan sai ce ni ne Allah Allah shi kadai ne zai ce ni ne Allah lafzul jalal shi yasa shedan ya zo wa Abdul Qadir Al-Jiyani yace masa wanda ake danganta masa dariqan Qadiriyya amma fa shi bai da dariƙa bawan Allah ne mutum kirki shi ke nan sai shaidan ya zo ya ce masa ya ce masa ana rabuka if an ma shida ya ce a mafarki ba zahiri ba shaidan ya zo masa sai ce masa ni ubangijin ka ne ka je ka yi duk abin da ka dama na gafarta maka sai abdulkadir aljiyali sai ya ce masa karya kake kai shaidan ne kai ba kai ne ubangiji na ba kai shaidan ne sai zai same shi sai Allah ya kai ka gane don na bada mutane da yawa ba ta wannan haji mutane da yawa to kaga masu cewa sun ga Allah lafa galibi shedan suke gari ba a to wai zai ga Allah Annama Allah ba su ga Allah kirki kaga shedan ne to amma Abdul Qadir yake bawon Allah ne tubin kirki sai sai yace kai shedan ne sai zo yace ha ah, to yaya Allah ya kai ka gane na fadda mutane da yawa ba wannan hanyar ba sai yace abu biyu yasa ga gane na farko cewa kai ana rabbuka shine ubangijinka baka ce ana Allah wa don baka ita ka ce ana Allah wa sai kai ma amfani da kalmar rabu to kaga fir'auna ma ya faɗe ta ai wa qala ana rabbukum al'ala ni ne ubangijin ku madaukaki shike na ce na biyu kuma ka ce in je in aikata duk abin da daga dama ka ya ce ni in je na yi zina na yi alfasha na yi munanan ayyuka ka ya ce ni to sai na gane ƙarya kake kai ba Allah bane don Allah ta la faɗa Qur'ani ya ce inna Allah la ya'muru bil fahsha'i wal munkar Allah ba umri da alfasha da munanan ayyuka to kaji na Allah fa kenan amma yanzu wallahi akwai yan bidiyar da ke aikata sabon Allah kawai wai an ba su lafifi sai gajiyar ce to in baka sabon Allah mai istigifari kan zai ci kullum kada istigifari kaga shaidan ne fa yake gaya musu shi Allah ne su je su yi abin da suka ga dama kawai su yan aljanna ne kawai shi gada sai su biye masa saboda rashin imani saboda dama abin da baka da aƙida ingantacciya ba ahli sunna ne suka karantar da kai ba ba qur'ani da hadisi kake bi ba tatsuniyo kake bi Sai dan da yazo sai ya samu galba a kanka amma akwai bayin Allah da wallahi sun fi karfi shedan sun riga sun yake shi sun ci galba a kansa bai isa ya musu tasiri ba bai isa ya kau da su daga imaninsu ba saka ce Allah ba umarni da alfasha da muna ayyuka kai kace da jini alfasha da muna da ayyuka kaga ya tabbata ke dan kai kai shedan ubangiji ta'ala yake Allah madaukakin sarki al ubangijin ku shine Allah wanda ya halicci sammai da kasai kaga duk wanda ya halicci sammai da kasai ai shine cancanta a bauta maka. don saman ne ka duba girman ta malam ka duba girman kasai to kai ka san mahalicin su mai girma ne Yanda a ce misali zan maka da za ka wani mutum kana dan rena shi kana da kuna mu'amala to zaran kaga samari guda goma sha ɗaya manyan mutane aka ta yi ƴaƴansa ne wannan dole ya ƙara girma a idon za a gane kai wannan sai babban mutum ne ina wasa ne ballanta na Allah ta'ala mahalicin samai da ƙasa to sai aka ce ya halicce su fi sittati ayyamin a cikin kwana nawa kwana shida me yasa Allah halicce su a kwana shida don ya koya wa bayinsa yin abubuwa a sannu a sannu a hankali amma Allah ta'ala da ya ga dama ko sekon shida ba za a yi ba zai halicce samai da ƙasa saboda inda ma amruhu idza arada shay'an ay yaqula lahu eh, kun in yace ku kasance take sai su kasance to fadan kun abai kai sakon shida ba to amma me yasa ya halitti sammai da kasai a cikin wata shida abin da a cikin kwana shida don ya nuna maka in ka tashi gidanka ba yin gini kar ka zo ka ce rana ɗaya za ka gida gida zai rushe ka a hankali a hankali sai ka yi ka mai kyau zuwa ne lokaci ka gama amma kuya kuya ka tsora wannan ka haɗa wannan a wace gari za ka zo ka samu ya rushe Allah yana koyawa halittu abinda bayinsa yadda za su dinga wato ainihin tafiyar da al'amura sannan da Allah ta halitti sammai da kasai a kwana shida sauran kwana nawa a sati kwana ɗaya to fa Allah ba ya gaji bane ba ba wai ya huta bane a kwana ɗaya yahuda suka ce wai Allah ya yi halitta a kwana shida sai huta ran asabar wai ya gaji ne sai huta ran asabar shi yasa suke hutu ranar asawar ba sa aiki nasara suka ce ya gaji ya gaji ne sai huta ran lahadi saboda haka ke dan ran lahadi babu me babu aiki to wannan kafirci ne ubangiji ta'ala baya gajiya ballanta na ya huta a cikin suratul qaf Allah ta'ala ce wa laqad khalaqna as-samawati wal arda fi sittati ayyamin wa ma masana min dhuhur mun halitti sammai da kasai a cikin kwana shida kuma babu wata gajiya da ta shafe mu ba mu gaji ba in ji ubangiji ta'ala so da haka Allah baya gajiya don ya gajiya zama kaban hadisi kaban mutu ke da ai Allah baya gajiya shi da yake rike da samai da kasai gaba daya ta sun wala nauni law ma fi ta wal ardi la yuduhu hibduha kiyaye samai da kasai baya nauyi ya jin nauyi ya zai masa nauyi Ba baya gingidi ya bacci Allah baya gajiya ai gajiya gajiyawa dan adam ne yake gajiya saboda shi gajiyayye ne ajizi ne shi yasa yake gajiya to da ka ubangiji ta'ala bai gaji ba sai ce sun mastawa alal arsh sanne daidaita a saman al'arshin saman al'arshi ba kan al'arshi ba al'arshi shine sarirul mulk wato gado na mulki na ubangiji ta'ala Allah yana saman al'arshin ne min gairi takyifin wala tashbihin wala ta'dilin karka kamanta ga yadda yake a sama al'arshin don ba a gaya maka ba Allah ta lata laysa kamithlihi shay'un ba ne gurbinsa kar ka kamanta kuma da wani ko sarki yadda yake kan gadonsa sam abun ba haka waje saboda laysa kamithlihi shay'un ba wa abin Allah kar ka ce kuma Allah baya sama al'arshin sa don ya riga ya faɗa shine ta'ili kai imani ruha kama ja'a bila kai yanda ayan ta zo za zaka yi imani da ita yanda sabai suka yi imani da ita sai ka ce istiwa an yaliku bi jalalihi wa azmatihi kamar yadda mai kamar yadda mai jalali ne daidaituwa da yake dacewa da girmansa da darajarsa kamar yadda imamu shafi yake cewa amantu billahi wa bima jaa anillahi ala muradillah amantu bi rasulillah wa bima rasulillah ala murad rasulillah na imani da Allah da duk abin da Allah ya zo da shi a bisa yadda Allah yake nufi na imani da maza da duk abin da maza Allah ya zo da shi kuma a bisa yadda yake nufi shikenan amiruha bima وجميع أخبار الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول وأرد أهجتها إلى نقالها وأصونها عن كل ما يتخيل وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول ويل لمن نبذ القرآن وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطر so da haka Qur'ani in ya faɗa ka sallama ka miƙa wuya karka ce wane yayi kaza ko wane ya ce ko wane ya ce shine ka'ida kawai da aka Allah ya daidaita a sama al'arshi ya daidaita bi ban sani ba sa suka zo suka samu imamali mali daga iraki suka ce Allah ya ce ar-rahmanu 'ala al-arshi Allah ya daidaita a sama al'arshi suka ce wa kaifa istawa ya daidaita sai imamali mali ya ce al wa ma'lumun wal kaifu majhulun wal imanu bihi wajibun wa su'alu anhu bidi'a ai istiwa'i Allah ya daidaita sama al'arshi kutum bi larabci ya sani sannan imani da shi wajibi ne ya yi daidaita ba mu sani ba kuma ka tambaya ma yaya ya daidaitan ai a ne don sabai wasu tambayi mazuwa na ta sallama sai ce kai wannan yana ga daga Iraki kake kina kake so a fidda shi daga wajen nan aka fidda shi daga majalis kaga zai sa mutane shakka ko to Allah ta'ala yana saman halittun sa huwa al-qahiru fawqa fawqa ibadihi shine mai rinjaye a saman wato ainihin sa gaba daya sai ce ma bi shafi'in ba wani wanda zai ceto a lahira illa min ba ne sai in Allah ya ba shi izini wanda ake neman ceto a wurin su ceton fa ba za su bane lillahi shafa'atu jami'an ceto na Allah ne hala gaba daya in kana neman manzo su a cece ka to a wajen Allah zaka nemi ceton in kana fata wani ya cece ka Allah zaka nema ya bashi ceton ka amma ba wai shi zaka roka ba don ceto ma ka bane ubangiji ta ce manzon da zai shawo innahu illa bi izni ba wanda zai ceto a wurin sa sai da izinin sa وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى mala'iku da yawa a sama cetonsu bai zai amfani ba sai idan Allah ya musu izini su ceci wanda Allah ya ba da izini a ceta kuma yarda da shi Allah ne zai nuna a cecewa da kafin a iya ceton sa. da kaga yanzu wanda Allah ya jarrabe su da ceto-ceto sun suna ganin ba sai sun yi wani aiki ba kawai za su shiga cikin ceton wani ko rigan wani ko aljifun wani to suna bata kansu lokaci ai sai Allah ya yarda da kai zai ce a cece ka kuma sai ya bada izini ne ceton naka zai iya ceton ka to idan baka bauta Allah ba baka ji tsoron Allah ba idan zaka samu ceto ba za ka samu ba to sai aka zo ceton aka aka shigar da bidiyo a cikin sa yanzu idan ka je zaka ga kristoci kullum ceton almasihu ceton almasihu wai to haka mutanen mu suke son su zama ceto ceto ka je kai aiki Allah sai ba da ceton ka sai Allah ya sa maza suwa ya cece ka ko wani ya cece ka amma ba za ka zo kullum kana maganar ceto kai ka dogara da ceto ba ka aiki ba babu inda za ka je don sharaɗi biyu ne sai Allah ya yarda da kai kuma sai ya ba da izini a cece ka za a cece ka to a wajen wa za ka nemi ceto a wajen ubangiji subhanahu wa ta'ala saboda haka ceto gaskiya ne ceto yana amfani ga wanda Allah ya ba da izini a cece shi sannan maza suwa zai yi ceto mumine ma za su yi ceto mala'iku za su yi ceto ubangiji ta'ala zai ceto Allah ta'ala ba za su ma a hadisi ingantacce yadda idan aka zo kowa da kowa ya ce to Allah ta'ala zai ce shafa'atul mala'ikatu wa shafa'an nabiyuna wa shafa'a wa shafa'al mu'minuna wa lan yabqa illa arhamur rahimin mala'iku sun yi ceto annaba sun yi ceto mu'minai ma sun yi in kai mu'mini ne zaka ceci babanka da mamanka da matarka da ƴaƴanka da jikokinka har abokanka sai ka ceta da ƴan uwanka Allah zai baka ceto su in kai mu'mini ne kana da imani wanda Allah ta'ala ke to sai an gama sai Allah ya ce to yanzu ba wanda ya rage sai mafi tausayi masu Shi shine Allah ta'ala sai ce dan koko ya fitar da ya fitar da wasu wanda suka zama gawayi sun na rage ma sun zama gawayi ba a gani ma alaman mutum sai Allah ta'ala ya fitar da su aje a wanke su a ruwa ma'ul haya ruwan rayuwa sai su tsiro su dawo mutane inda suke shi kenan sai aje su je su shiga aljanna shine abin da Abdullahi bin Abi Dawud ke cewa wa qad yukhriju Allahu al-azim bi fadlihi من النار أجسادا أجسادا من النهر تطره على النهر في الفردوس تحيا بمائه كحب حميد سيل إزداء القوم شو زما قوي أما لا جاء مسوى كاتو زوم تاني تاجي كجيغا الجنة الجنة كدنيا دا كبرتا هما so da haka ana ceto amma ceton a wajen Allah ta'ala ake neman sa ba a wajen dan adam ba don kullillahi shafa'atu jami'an ceto na Allah ne duka kar ka je ka kwashe kayanka gaban Allah ka kai gaban wani wannan bid'a ne ba abin da wani zai yi maka ka dogara ga Allah ka bauta Allah subhanahu wa ta'ala don ka samu tsira gobe kiyama sai Allah ta'ala ce zalikumullahu rabbukum wannan fa shine Allah ta'ala mahaliccin ku fa abudu ku bauta masa kar ka yadda da bautan wani sai Allah wa ilahum ilahun wahid la ilaha illa huwa rahmanur rahim Allah shine kawai abun bauta kar ka yi daka bauta wani ba Allah ba afala ba za ku wa'azantu ba ana yi muku wa'azi da alqur'ani ba za ku wa'azantu ku koma zuwa ga Allah ta'ala ba ku bauta masa shi kaɗai ku samu tsira duk wanda ka kama ka kama Isra'il ba ubangiji ta'ala ka kama wa sai riƙe Allah ta'ala ka bi sunnar manzon Allah ta suwa nan ne zaka samu tsira Junaidu Sani ya ce masu turuqu masudatun ila Allah illa ƙasa Muhammadin sallallahu alaihi duk wata hanya na ta kai kai zuwa ga rahama zuwa ga aljanna a toshi take yin ba hanyar manzo Allah ta suwa ka kama ba hanyar manzo Allah shine bin alqur'ani da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya sa mu cikin bayin sa nagari ya kara mana imani da tsoron Allah sallallahu alaihi wasallam baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh